العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو الخميس شدا بقي قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه دو دتلاتين دا أكو كما أشرين دا شدا ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta miladiya za mu tashi a aya ta saba'in a cikin tafsirin da muke karantawa na suratul an'am a cikin wannan wata na ramadan mai albarka allah ya ba mu albarkacinsa kuma ya ba mu albarkacin alkur'ani akwai daga cikin tambayoyin da aka rubuto yau akwai wannan yana cewa don Allah muna so a kai kukanmu wajen gwamnati dangane da turin mashin a daure a sassauta mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam domin ga azumi kuma ga ga turi sannan ya kamata a ja hankalinsu wajen ibada yayin goman karshe saboda zuwa masallaci sallar dare don Allah malam a gaya wa gwamnati ta taimaka Allah ya bada iko to wannan wannan abin wato a koka ma su jami'an gwamnati ne da shi halin da musulmi suke ciki a cikin watan ramadan saboda tsanani ne da mutane suke ciki ko jiya a kuma kowa yana gani irin yadda za ka ga mace da goyo mutum yana dauke da matarsa da goyo da wani yaron a kan tanki da wani yaron tsakaninsu amma a kallafa masa kan cewa sai ya sauka daga kan babur din nan ga azumi ga ture wannan takuna ne da kuma rashin la'akari da halin da musulmi suke ciki na ibada da rashin kula da halin da suke ciki a zancen gaskiya wannan abu ne wanda yake a dole jami'an tsaro su duba saboda halin da mutane suke ciki inda suna son samu nasara akan abin da suke yi gwamnati tana so ta samu nasara akan abin da take yi dole ta tausaya ma bayan Allah wanda ya ji tausayin wanda suke na bayan wanda ya ji tausayin bayan Allah shi ma Allah zai ji tausayin sa man la yarham la yurham wanda baya jin tausayi kuma ba za a ji kansa ba to hakika muna buƙatar jin kan Allah jalla wa ala to ɗaya daga cikin hanyoyin da zamu samu jin kan Allah sune waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su matsayi na sultani su ji tsoron wanda suke karkashin su saboda haka muna kai mu ga Allah jalla wa ala kan ya yaye mana wannan tsanani da muke ciki awwalan wa qabla kulli shay sannan kuma muna kira ga gwamnati a ta ta kula da halin da talakawanta suke ciki ta zo ne domin maslahar al'umma saboda haka ba muna zarginta da kan cewa ta san maslahar al'umma ba ne amma ta auna ta gani koyaushe maslaha biyu ta yi mu'arada ta yi saɓani da juna ana, rinjayar da wadda tafi maslaha ne to halin da mutane suke ciki ya kamata a duba halin da ake ciki na tsanani kan a sauƙaƙa ma mutane sannan wani ya ce tambayar da yake ita ce akan addu'a ta musulmi da ta kirista lokacin wani taro da za a ce musulmi su yi kirista ma su yi to idan mutum ya kasance a irin wannan waje yaya zai yi idan kirista suna yi kuma idan aka ce ya yi a madadin musulmi in aka ce ya yi a madadin musulmi ya yi amma yayin da kirista suke yi kada ka ce amin don ba Allah suke roƙo ba mukhlisi na lahuddin addu'ar da suke yi da shirka tunda suna ambaton suna yin shirka da Allah jalla wa'ala a cikin addu'ar ce addu'ar da suke yi a yesu suke kira ba allah suke kira ba ko kuma su ce sun yi addu'ar a ta hanyar yesu wanda yake shi ma duk wannan yana ɗaya daga cikin wato a nau'i ne na shirka a ce shi ne tsani wajen addu'ar ta hanyar sa ake jefa addu'ar ba wai ta wasu ake yi da shi ba a'a addu'ar ake yi a roƙe shi sannan ta kai ya zuwa ga Allah ta hanyar roƙonsa domin shi ma ɗaya ne da Allah a wajen uluhiyya a cikin faɗin su na shirka Allah ya sare mu saboda haka wannan kuskure ne kuma idan mutum shi yasa din ma idan mutum yana cikin wani matsayi na mas'uliya a maimakon ya ce za a buɗe taro da addu'a ta musulmi a rufe da addu'a ta kirista ko a buɗe da addu'a kirista a rufe da ta musulmi a buɗe taron kawai kai bismillah ka fara magana bismillah ka shi kenan kayi abin da ake nema cewa a cikin taro kada a yi taro a tashi ba ambaci sunan Allah ba domin abin da a hadith haka ya zo a cikin hadith duk mutanen da suka yi taro suka tashi ba su ambaci sunan Allah ba ba su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya zamanto musu da na sani wannan zaman da suka yi saboda ka kai bismillah kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka fara wannan ya ce don Allah me ake karantawa in an yi sujada a yayin da ake karatun alkur'ani e eh, akwai hadisi da ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda an hassana shi na cewa a wani bawan Allah ya ga wata bishiya ta yi sujada da yana karatun alkur'ani sai ya ji abinda take karantawa ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ikrari shine Allahumma uktub laha Allahumma uktubha li indaka ajran wa da'anni biha wizran wizran wa taqabbalaha minni kaba taqabbaltaha min abdika Dawud a daga cikin hadisin da aka ruwaito akwai shi ma addu'a wani cikin addu'o'in hisnul muslim a cikin sunan abi Dawud sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi saboda haka idan mutum ya karanta waɗannan yayi idan kuma ma bai haddace ba ya karanta tasbihi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa ah, allahumma rabbana wa bihamdika allahumma aghfir allahumma li yayi daga cikin dukkan jinsin addu'o'i da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a cikin sujada amma waɗannan guda biyu sune riwaya ta zo bizzat akan ah, sujudu tilawa nasu wannan ya ce yana neman taimakon addu'a saboda samun admission Allah ya sare maka ka samu admission inda kake nema shin game da ciwon hauka zan sadaka domin neman waraka domin mun yi maganin asibiti da na gida abin har yanzu yana nan kuma a taimaka min da shawara domin waraka eh wato a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dawo mardakum bis sadaqa ku neman ma marasa lafiyan ku waraka ta hanyar sadaka saboda haka sadaka tana ɗaya daga cikin hanyoyi da ake bi domin neman waraka don haka za ka iya yin sadaka a ta shayarwa ta ciyarwa ta tufatarwa ta biya ma mutane bukatunsu wanda suke sun shiga cikin halin tsanani da fata da ƙauna da tawassuli da cewa Allah kai ma kamar yadda ka yaye musu wannan tsanani kai ma Allah zai yaye maka wannan tsanani to kuma tunda umarni ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi haka kana sadiqan mukhlisa kana mai gaskatawa kana mai ihtisabi mai neman wannan lada din kuma ka dawwama akai domin ita addu'a tana buƙatar tana buƙatar naci kai tayi har ka sami ijaba bi idnillah addu'a ibada ce saboda haka abubuwan da kake roƙo na Allah da sauraron faraj sauraron yayewa da kake na Allah ibada ne kuma Allah madaukakin sarki mai amsa addu'a ne da ɗayan abu uku ko dai biya maka bukatar ka anan duniya ko ya sauke maka wani mummuna ya kawar maka da shi wanda yake yana daga ciki ya yafe maka zunubansa zunubanka ko kuma ranar alkiyama Allah ya ɗaukaka darajar ka albarkacin wannan addu'a da kai saboda haka in dai ka tsaya kai addu'a mukhlisan ga Allah jalla wa'ala babu asara a ciki baka taɓe ba a alkhairi ne da kake samu wanda ya ce mutum ne ya mutu ya bar ‘ya'ya da dama sun kai ashirin da biyar kuma sai ya bar kadara wadda ta kai kimanin a naira a miliyan ɗari to wani daga cikin magada sai ya ɗau side na cewa ba za a sayar ba saboda babansu ya ba shi wasiyar kada a sayar saboda su dinga karɓar kuɗin haya kuma da yawansu ba su da hali menene hukuncin wasiyar a addinin musulunci ta babansu a wasiya ana yin wasiya shine mutum ya nemi wani abu na aikin alkhairi wanda za a yi da dukiyarsa bayan ya mutu ko kuma wani haƙƙi da yake kansa ya yi wasiya kan a biya wannan haƙƙin bayan ya mutu idan ya zama kan cewa ta haƙƙi ce to wannan wajiba ce kamar an bar kuɗi bashi a kanka Kai wasiya don a biya wannan bashin yin wannan wasiya din wajibi ne akwai kuma waje take ta mustahabbi shine kai wasiya na ai wani aikin alkhairi bayan ka mutu to wannan shi ma yana daga cikin abin da ya zo a cikin shari'ar musulunci ana kayyade abin da zaka iya wasiya da shi a cikin dukiyarka kashi ɗaya cikin uku amma ba a wasiya da abin da yake da abin da yake sabo shi yasa Allah ta'ala ya ce wa man khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alai wanda ya ji tsoron mai wasiya zai yi zalunci a cikin wasiyar tasa ya ba ma waɗansu wanda ba su cancanci a musu wasiya ba kamar mutum magaji ne yana da rabansa na gado sannan kuma ka keɓance shi da wani ƙarin rabo a cikin wasiya wanda yake wannan zalunci ne ga magada au ithman ko kuma yana jin tsoron laifi ga mai wasiyar shine wasiya da abin da yake ya saba ma ka'idar shari'a kamar wannan wasiyar mutum ya wasiya cewa ba za a sayar da dukiya ba za a sayar da kadarar da magada suke da ita ba domin a raba kowa haƙƙinsa wannan kuskure ne domin yayin da ya zama lokacin da ya riga ya mutu dukiya ta rataya da haƙƙin magada ba haƙƙinsa ba ce saboda haka yi tasarrufi a ciki ya yi tasarrufi ne wanda yake batil wanda yake ba shi da asali a cikin shari'a saboda haka in dai ba su ne suka yi shawara suka ga kan cewa mafi maslaha a gare su shine su zamanto sun bar wato tarayyarsu a cikin wannan kadarar ba idan suka yi babu laifi saboda haƙƙi saboda nasu ne kuma babu laifi a tarayya a cikin mulki amma idan ya zamanto ko da mutum ɗaya ya saba to al'aslah abin da yake shine mafi maslaha shine a raba wannan dukiya kowa ya samu rabansa wannan ya ce kuma shafa hannu a fuska bayan addu'a ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsala ce wadda take a akwai hadisai da suka zo amma hadisan da yawa daga cikin riwayoyin malamai sun yi suka akan ingancinsu sai dai alhafiz ibn hajar yana cewa saboda yawansu za su kai ya zuwa ga darajar alhadithul Hassan. alhadithul Hassan yana ɗaya daga cikin jinsin hadisin da ake kafa hujja da shi don a tabbatar da hukunci a cikin shari'a a bisa wannan yake ganin babu laifi kan mutum in yayi addu'a ya shafa ya shafa hannunsa ya shafa fuskarsa da hannayensa saboda abin da ya tafi a kai na cewa hadisan sun kai ya zuwa ga martabar kafa hujja da su amma waɗansu malamai kuma wanda daga ciki akwai a sheikh bakar ibn abdullahi abu zaid rahmatullahi alaihi allah ya ji kansa ya rubuta risala akan ya bibi farkin waɗannan hadisai ya ce ba su inganta ba saboda haka akan wannan yake ganin inkarin shafa wato hannu a shafa fuska da hannu bayan an yi addu'a amma kamar yadda muke yin bayani cewar hadisai da suka zo na yin na annab sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga hannunsa wajen addu'a hadisai ne masu yawan gaske har sun kai zuwa ga wato martabar tawatur a tawatur shi ne hadisai da aka rawaito su ta hanyoyi masu yawan gaske wanda yake zaka yanke akan cewa wannan hadisin tabbas haka yake ya tabbata yaqinan ba da zato ba mai rinjaye a'a da ya ni ɗari bisa ɗari cewa haka annab sallallahu alaihi wasallam yayi a wajen malaman hadisi ba sa shakka cewa annab sallallahu alaihi wasallam yana daga hannunsa wajen addu'a to amma tare da yawan hadisan nan da ingancinsu da hanyoyi daban-daban da aka ruwaito su a ce babu guda ɗaya da ya inganta cewa ya shafa hannunsa ya shafa fuskarsa da hannunsa wannan dalili ne mai ƙarfi akan rashin ingancin a shafa fuska da hannaye yayin da yayin da mutum yayi sallah ko alal aqal cewa nadiran aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi domin da yana yi kamar yadda yake daga hannu da haka za a ruwaito ya zamanto shi ma shafa hannun idan ma dai bai zamanto tawatur ba ya zamanto an ruwaito shi da isnadi ingantacce amma kasancewa babu riwaya guda ɗaya da ta inganta sai dai an harhaɗa an harhaɗa wanda zai nuna kan cewa zai nuna cewa akwai ɗan dan burbushin gaskiya akan cewa yana da asali cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewar a shafa hannu din a fuska a wannan yake wannan abin da zamu fahimta anan shine kan cewa yawa yawan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kusan gabaki ɗayan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam baya shafa hannu baya shafa fuskarsa da hannayensa don haka bari shine yafi amma kuma kada ka ɗauki wanda yake shafawa akan cewa ya yi bida'a saboda yana da madogara saboda daga cikin malamai akwai wanda suka inganta akwai wanda suke ganin hadisin ya tabbata iya kafa hujja da shi shi shine alhafiz ibn hajar kuma ba shi gege bane a wannan ilimi babban malami ne bajibin malami ne wajen ilimin hadith saboda haka ya san ya yi hukunci a kan cewar waɗannan hadisai za su kai ya zuwa ga rutubar wato martabar alhadith alhasan wanda za a iya kafa hujja da shi saboda haka babu inkari ga wanda yi don haka ba za ka ga malamai sun yi inkari ga wanda yake shafa hannu yake shafa fuska a cikin addu'a ba sai kawai a bigire daya shine suka yi inkari shine yayin da ake yin addu'ar kunuti a cikin sallah wannan an ruwaito daga imam ahmad ibn hanbal da imam abubakar al-baihaqi duk suna inkari akan mutum in an yi addu'ar kunuti ya shafa hannunsa ya shafa fuskarsa cewa wanda diye baya wanda imam ahmad ya ce ba wanda yake wannan sai jahili haka zalika al-imam al-baihaqi yayi inkari kan cewa wannan yana ɗaya daga cikin abin da bashi da asali a cikin addini amma in ba a cikin sallah ba to ba a ruwaito suna inkari akan cewa nasabta wanda yayi haka ya zuwa ga bid'a ba hatta an ruwaito daga imam malik kan inkarin shafawa shafa fuska yayin da aka yi addu'a amma malaman mazhabar malik sun ɗauke shi kan cewa siyakin maganarsa tana ishara ne ga cewa shafa wadda ake yi a cikin addu'ar kunuti shine imam malik ya inkari don haka mujarradin shafawa a cikin addu'a idan mutum ya gama ba abin inkari ba ne sai dai a kasancewar wato a bayanin eh, wannan illar da muka bayyana na yawan na wato yawan riwayoyin ɗaukaka hannu da kuma rashin ingantar riwaya ko da guda ɗaya akan shafawa yana nuna kan cewa abu ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske don haka a barinsa mafi yawan lokaci shine yafi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ الله الرحمن الرحيم وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من لله ولي ولا شفيع وإن تعدل وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب allah ta'ala الله تعالى yace yana umartar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace masa wazarin dharil ladina takhadhu dinahum la'iban walahwa lahwa ka rabu da waɗanda suka riƙe addininsu ya zamanto wasa da wargi wa gharratuhumul hayatud dunya kuma rayuwar duniya ta ruɗe su wa dhakkir bihi kayi wa'azi da alqur'ani an tubsala nafsun bima kasabat domin kada rai ya halaka saboda sakamakon abin da ya aiwatar sakamakon abin da ya aikata na miyagun ayyuka laisa laha min dunillahi waliyun wala shafi shi wannan rai ba shi da wato majibinci ba Allah ba wanda zai taimake wanda zai bashi taimako ya hana ai masa azaba wala shafi ba shi da wato mai yin ceto wanda zai nemi alfarma kan kada ai masa azaba wa in ta'dil kullu ajilin la yu'khad minha wannan ran da zai bayar da dukkan fansa domin domin da zai bayar da dukkan abin da za a bayar na yin fansa domin a fanshe shi kada a yi masa azaba la yu'khad minha ba za a karbi wannan fansa daga gare shi ba ula'ika alladhina ubsilu bima kasabu to waɗannan sune waɗanda suka halaka saboda abin da suka aikata ma kawukansu lahum sharabun min hamim suna da ruwan sha suna da abin sha ruwa na sha wanda yake na wato ruwa mai tsananin zafi wa azabun alimun da azaba mai radadi bima kanu yakfurun saboda abin da suka kasance suna a kai na kafirci to kamar yadda muka ce wannan umarni ne ma'anar wannan aya umarni ne ubangiji jalla wa'ala yake yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan al'ummarsa kuma mabiyansa su ma suna biye da shi kan wannan umarni ya hada tare da su kan ya rabu da waɗanda suka mai da addinin su wargi da wasa alla'ib kamar yadda muka ambata a ayoyin da suka gabata shine wato abin da yake bashi da wata fa'ida a bayansa bashi da wata manufa sahihiya la kawawo la abin da zai kawo amfani wala abin da zai kawar da barna kamar wasan yara yaro yana wasa ba yunwa wato ba yunwa zai masa magani ba ba kuma a wata kyauta za a bashi ba wani abu zai samu ba a cikin wasan sai dai kawai a yin wasan wato domin yin wasan ba don akwai wata manufa sahihiya ba wargi kuma shine abin da mutum yake wato ɗauke ma kansa damuwa da sun ce ma kansa baƙin ciki da rashin jin daɗi da wani abu wanda yake ke ganin zai bashi wani jin daɗi sawa'un wannan jin daɗin na halal ne ko ba na halal ba wannan shine allahu abin da zai shagaltar da kai a to an sifanta addinin an sifanta waɗannan mutane da cewa sun ɗauki addinin su wasa da warge waɗanda ake nufi annan su ne mushrikai domin addinin su haka yake abdullahi ibn abbas ya fassara cewa ma'anar sun mai da addinin su wargi da wasa shine addi wato idin su wanda yake idi yana ɗaya daga cikin alamomin addini na kowace al'umma dukkan al'umma tana da ranakun idinta to idin al'ummar kafirai idi ne wanda ake yin wargi da wasa domin kaga akwai idin da zaka ga kamar in kana ganin a irin a waɗanda suke bautar gumaka akwai idi wanda zaka ga kamar idin mai ake ce masa koli na 'yan indiya wanda za ga aita a zo aita sawa mutane kala a ɗauki kala iri-iri duk wanda ya zo wucewa sai a abin nan sai a hura masa wannan kalar ana wasa ana kida ana tsalle wai an yi wannan wannan wai addini ne haka babu wata babu wata manufa sahihiya a cikin yin wannan to haka zalika kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta sallan mushrikai wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya ibadarsu a wajen dakin Allah illa muka'an wa tasdiya shine fito da safi shine abinda suka mayar shine al'ada shine addinin su sabanin idin musulmi wanda yake shine alamar addinin su wanda abin da ya kunsa shine sallah da girmama sunan Allah da sadaka da sada zumunci da yin sallama ga juna ma'anoni waɗanda suke masu ma'ana ma'ana masu tsada manufa ingantatta manufa sahihiya to wannan shine bambanci na addinin gaskiya da addinin ƙarya addinin ƙarya an gina shi ne akan wasa da wargi babu wata manufa ingantatta a cikinta to Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma muminai masu biyayya a gare shi ne an nemi muminai su bi shi akan wannan kan ka rabu da waɗannan wato kada ka damu da su kada su zamanto har abin da suke yi na addinin nasu ya sanya ka kana sha'awan cewa ko akwai wani abu a ciki babu wani abu a cikin addinin nasu illa wargi da wasa saboda haka ka kyale su ka rabu da su a cikin batansu su wa gharratuhumul hayatud dunya sifa ta biyu ta addinin nasu shine rayuwar duniya ta ruɗe su domin su ne waɗanda suke cewa a wato in hiya illa hayatuna duniya wa ma nahnu bima bu'uthin rayuwa ita ce rayuwar mu ta duniya kawai ba za a tayar da mu ranar alkiyama ba to kaga wannan rayuwar duniya ta ruɗe su saboda suna ganin abin da ke cikin ta na jin daɗi da wannan wargi da wasa da suke yi wannan yake sanya su suka rudu da rayuwar duniya har suna ganin tamkar ba za ta kare ba to waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka rabu da su wato ka kyale al'amarinsu a wajen Allah ba kada ka ce dole sai ka tirsasa su kan sun zo sun bi shirya ko kuma kada hanyar su ta zama kan cewa ta ruɗe ka amma cewa ka rabu da su ba wai yana nufin kuma kada kai musu wa'azi ba sai Allah ya ce wa zakir bihi kai musu wa'azi kai wa'azi bihi bil qur'ani kenan ad-damir ya'udu ila al-qur'an wa zakir bihi kai wa'azi da al-qur'ani wannan haka yake a cikin alkur'ani wurare a ayoyi da dama wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu kayi gargadi da alkur'ani ga waɗanda suke jin tsoron za a tayar da su a ranar alkiyama wa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai wa'azi da kai wa'azin wanda yake jin tsoron narkon azabata da alkur'ani yin wa'azi da alkur'ani kamar yadda muka ambata shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hudu bassa sai kaga alkur'ani ce daga wannan ne waɗansu daga cikin malamai su ne malaman mazhabar hanabila suka ɗauka cewa sharaɗin hudu ba ta zamanto ta inganta sai an karanta aya ko da ɗaya ce ta alƙur'ani. saboda irin waɗannan umarni da Allah ke cewa wa zakkir bihi wa bihi wa anzir bihi wa bil qur'ani man yakhafu wa'id cewa wa'azi ka yi shi da alkur'ani kuma babu wa'azin da ya fi tasiri irin wa'azi da aka yi shi da alkur'ani to Allah ta'ala ya ce ma annabi ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam wa zakkir bihi kai umar kai wa'azi da alqur'ani bai faɗi wanda za a yi ma wa'azin ba domin yayi ta'amimi sawa'un waɗanda suka yadda waɗanda suka ɗauki addinin nasu waɗanda suka ɗauki suka yi akan addini sahihi su ma kai musu wa'azin kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id suwaye man yakhafu wa'id almu'minun sune mu'mine masu jin tsoron narkon Allah to Allah ya ce ai musu wa'azi haka zalika Allah ta'ala ya ce wa anzir ya hafu na an yuhsharu kayi gargadi da alqur'ani ga waɗanda suke jin tsoron za a tashe su ranar alkiyama saboda haka wa'azi din da Allah ya ce wa zakkir bihi kayi wa'azi da alqur'ani ba kawai su waɗanda suka ɗauki addinin su wargi da wasa za ka yi ma wa'azin ba hatta muminai su ma ka yi musu wa'azi kuma muminai su suka fi kowa cancanta don su ne suke amfani da wa'azi da alqur'ani fadhakir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha kai wa'azi idan idan wa'azin zai amfani sayadhakkaru man yakhsha mai tsoron Allah shine zai samu fa'idar wannan wa'azi sannan su kansu waɗanda suke suka dauki addinin su wargi da wasa su ma kada amanta su ma kai musu wa'azi duk da an ce ka rabu da su to rabuwa da su ba yana nufin kada kai wa'azi ba rabuwa da su ba yana nufin kada kai wa'azi ba ma'anar rabuwa da su shine ka kaurace musu kada ka zamanto tare da su a cikin aikin su kada su ruɗe ka kaga a cikin wannan shine yasa malamai suke cewa a kamar yadda yake fatuwar tsa'ifa daga cikin salaf kuma wanda yake yana ɗaya daga cikin abubuwan da wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna kada musulmi kada su yi musharaka da kafirai a cikin idinsu domin idinsu yana daga cikin alamar addinin su gashi kuma Allah ya ce ka rabu da su to idan kai musharaka da su a cikin abubuwan da suke na idinsu, su to kaga baka aiki da umarnin wannan ayar ba shi yasa ranar idin ranar idin a malamai suka waɗansu malamai sun tsananta akan cewa hatta gaisuwa kada kai musu duk da waɗansu suna cewa wani yana daga cikin attawaddud yana daga cikin layin yanhakumullahu an ladina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum yana daga cikin almabarra ka gaishe su amma waɗansu malamai sun tsananta bal har suna ganin ma kan cewa yana daga cikin abin da zai kai zuwa ga ridda domin kamar ka girmama abin da suka girmama saboda isa matuƙa wajen umarni da wannan aya to ayar ba tana nufin kan cewa idan ka rabu da su kuma kada kai musu wa'azi ba tun daga sai Allah ya ce wa zakkir bihi kai wa'azi da alqur'ani wato in kuma za ka yi musu wa'azin kai musu wa'azi da bayyana hujja alqur'ani menene dalili Allah ya ce an tubsala nafsun bima kasabat wannan bi manzilati ta'dil ai li Allah li Allah tubsala nafsun bima kasabat domin kada rai ta halaka sakamakon abin da ta aikata kada rai ya kada wani mai rai ya halaka sakamakon abin da ya aikata wato domin kafa hujja domin kafa hujja kafa hujja ba wai ma'anar kafa hujja shine ka ji kan cewa to ai yi ko ka bi ko kakka bi ya rage naka a'a kafa hujja shine kamar yadda Allah kamar yadda Allah ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi yana yin kira yana jin tsoron cewa yayi taqsiri kada bai yi isar da sakon Allah yadda ya kamata ba har ya sa mutane ba su yi imani ba la'alla ka baqi un nafsaka Allah ya kunu mu'minin la'alla ka je ka halaka kanka ka mutu don bakin ciki don ba su imani ba to irin wannan shi'urin ake so yayin da kake wa'azi ka isa matuƙa wajen bayanin gaskiya har ka rinka tuhumar kanka kana ganin cewar kana bakin cikin cewa baka bayyana sakon Allah yanda ya kamata ba ka zamanto kada ka zamanto fa kai ne sanadiyar da mutane ba su karɓi sakon Allah ba saboda baka yi bayani yanda ya kamata ba kun ga akwai bambanci tsakanin abubuwa tsakanin uslubin guda biyu na farko shi gani yake yi ai shikenan na kafa maka hujja na riga na kafa maka hujja ko ka karba ko kuma kan zazzage maka buhun kaulasa wani za ga haka yake yi babu wannan kwaɗayin da rahamar na kan cewa ya janyo ka zuwa ga gaskiya wani kuwa ƙoƙarinsa shine ya bayyana gaskiyar in baka fahimta ba ta wannan hanyar sai ce ta wataƙila na yi kusuri bari in bi wata hanyar ya kawo ta wata hanyar in baka karɓa ba ya ce wataƙila na yi kusuri ya sake bi ta wata hanyar to wannan shine wanda yake koyi da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka yi wannan to Allah ya ce ka yi wannan don kada rai kada mai rai ya halaka saboda abin da ya aikata domin idan ya zamanto kan cewar an kyale shi a cikin kafirci ba a yi masa tambihi ba ba a bayyana masa hujja ba har ya je ya halaka kaga laifin wa laifin waɗanda suka sani laifin waɗanda suka sani domin Allah maɗaukakin sarki ya isar da sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar ma al'umma kuma ya ce ma al'umma ballighu anni walau aya ku isar da sakon Allah a maimakona ko da ku da aya guda ne to <clears throat> Allah maɗaukakin sarki ya sifanta halin halakar da rai mai rai zai yi sakamakon abin da ya faɗa sakamakon abin da ya yi na mummunan aiki wannan halaka za ta tabbata ne a ranar alkiyama wannan rai shine a ranar da zai zamanto ba shi da wani waliyi alwali a nan wajen shine al-nasir mai taimako in ba Allah ba wato ba shi da wanda zai taimake shi ya zo ya ce kada a yi masa azaba ko kuma ni zan kwace shi daga a yi masa azaba domin shi ne annasir zan hana a yi masa azaba wala shafi babu mai ceto ceto shi ne wanda zai zo saboda alfarmarsa ya zama kan cewa an kyale shi ba shi mai laifin aka duba ba wanda ya zo zai masa ceton aka duba saboda karamarsa a wajen Allah sai Allah ya ce to na kyale shi saboda kai kamar yadda Allah zai kyale mutane saboda alkur'ani ya kyale waɗansu su saboda tsazimi ya kyale waɗansu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ake ambato shafa'a mataki mataki ce babbar shafa'a ita ce wadda take banta da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba wanda zai yi ta sai shi wanda dukkan annabawa tun daga annabi adam yana buƙatar wannan ceto hatta annabi ibrahim yana ƙarƙashin wannan tuta ta ceton annabi sallallahu alaihi wasallam shine ceton da annabawa za su zo suna um, salihai za su zo da mutanen kirki suna zuwa wajen annabawa kowa yana kowa yana tunkuɗe ta yana cewa a aje wajen wane hatta take ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi ceto na bayi a wajen Allah jalla wa ala Allah ta'ala ya ce masa sal tu'ta washfa tushaffa ka roƙa a baka ka nemi ceto a baka wannan take banta da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda zai yi ta la mala'ika wala manzo in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ita ce wadda Allah ta'ala ya ce asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda shine maqami abun yabo wanda kowa zai yabe shi al-awwalina wal akhirina kowa zai zamanto yana buƙatar kowa mabukaci ne ga wannan ceto hatta annabawan Allah hatta Khalilur Rahman Ibrahim sallallahu alaihi wasallam duk suna da buƙatar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan ceto akwai ceto kuma wanda sauran annabawa za su yi musharaka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki shine ceton da za su yi al'umma kansu al'ummomin su kansu wuce sirat shi kuma sirat gada ce wadda aka sanya mai a akan wutar jahannam wanda kowa ba zai ba wanda zai ba wanda zai kowa sai ya bi wannan hanyar waɗanda suka tsira su ne za su shiga cikin aljanna waɗanda kuma suka zami su ne za su zamanto sun shi sun fada cikin wutar jahannam to magana annabawa a wannan rana kamar yadda ya zo a cikin hadisi shine Allahumma sallim sallim Allah aminci Allah aminci to wannan ceto ne na annabawa ga su kowane annabi ya nemi al'ummarsa wannan addu'a na aminci da kubuta daga zamewa a fada karkashin sirat to yana daga sannan daga cikin ceton da yake banta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceton buɗe aljanna buɗe kofa aljanna ba za a buɗe ta ga wani ba sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ko sun tsira sun wuce sirat za su zo suna jira ba za su shiga cikin aljanna ba har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi a buɗe sannan mala'ika ya ce da kai ne aka umarce ni kada na buɗe wannan ƙofa ga wani in ba gare ka ba wannan ceto ya keɓanta da annabi sallallahu alaihi wasallam to amma duk wannan akwai kuma ceto wanda yake banda na annabawa na salihai kamar yadda ya zo a cikin hadisi cewa a shuhada za su yi ceto kuma kamar yadda ya zo haka a cikin hadith cewa dukkan wani ɗa musulmi dukkan wani yaro da ya mutu kafin ya balaga zai zamanto mai ceto ne ga iyayensa ranar alkiyama saboda haka wannan shi ma nau'i ne na ceto da wanda yake ba kawai na annabawa ba to sannan a iyaye su ma za su yi ceto ga 'ya'yansu malamai za su yi ceto salihai za su yi ceto mala'iku za su yi ceto kamar yadda ya zo a cikin hadith allah maɗaukakin sarki zai ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto salihan bayi sun yi ceto abu wanda ya saura sai ni rabbul izza Allah jalla wa ala sai ya ce to a fitar da dukkan wanda yake da koda kwayar zarra ne na kyakkyawan aiki a cikin zuciyarsa a fitar da shi daga cikin wutar jahannama sai a fitar da mutane da ba su taba wani aiki ba bayan kalmar shahada nan da suka yi ba su taba wani aiki ba sannan a fitar da su Allah ya sanya su a cikin aljanna da albarkacin ceto wanda shi Allah ya madaukai Allah jalla wa ala wannan wato rahama ce wanda yake yi bayan ceton masu ceto ya kare sannan shi kuma tafaddulan daga gare shi falala daga gare shi da rahama daga gare shi sai wannan kyauta jalla wa ala Allah ya sanya mu a cikin ceton masu ceto ya sanya mu a cikin falalar Allah da rahmarsa wa in ta'dil kullu adilin la yu'khad minha rai mai rai wadda ta halaka saboda abinda ta mai rai da ya halaka saboda mummunan aikin da ya aikata da zai yi ne da zai nemi fidiya da zai nemi fansa daga dukkan abin fansa to ba la yu'khad minha ba za a karba daga gare shi ba innal ladhina kafaru innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhu wa lahum adhabun alim waɗanda suka kafirta da a ce suna da abin da ke cikin ƙasa gabaki ɗaya da kwatankwacinsa tare da shi domin su yi fidiya domin su bayar ya zamanto fansa wato tara kun san ai idan mutum aka ɗaure shi za a ce bayar da tara sai ya fita ko to rana alkiyama idan halaka ta halaka mutum zai ce ah, gashi duk abin inda za a bashi duniya ga baki ɗaya zai bayar da ita domin ya zamanto ya samu fansa daga azabar Allah Allah ta'ala zai ce masa abin da na nema daga gare ka bai kai wannan ba kalma shahada ce kawai na nema daga gare ka bata kai abin da bata kai duniya da abin da ke cikin ta ba akan saukin fada to shine wa in ta'dil kullu ajlin la yu'khadh minha ula'ika alladhina ubsilu bima kasabu to Allah ya ce an tubsala nafsun bima kasabat kada mai rai ya halaka saboda abin da ya saboda abin da ya aikata to wannan shine misalin waɗanda Allah ya ce ula'ika alladhina ubsilu bima kasabu to waɗannan sune wanda suka halaka saboda abin da suka aikata in kana so ka san su sune waɗanda suka zamanto ba su da wali ba su da shafi kuma dukkan fansar da za su bayar ba za a karba ba to yayin da mutum ya zamanto ya shiga cikin halaka ya zamanto ba mai cetonsa ba mai yi masa alfarma ba mai karɓan wani abu wanda za a ce ka je kai ta aiki tukur don ka fanshi kanka to wannan ita ce halaka wadda babu wata halaka a ta Allah ya kiyashe mu sannan Allah ya sifanta ya ambaci irin abin da za a irin nau'in azabar da za su kasance a ciki shine lahum sharabun min hamim suna da wato ruwan sha wanda yake na tsananin mai tsananin zafi wanda kamar yadda aka sifanta shi a cikin hadisai yayin da mutum ya kusantar da shi zuwa ga fuskarsa don tsananin zafinsa sai fuskarsa ta zagonye mm, don saboda kuna tun ma kafin ya kai bakinsa wa azabun alimun da azaba wadda take mai raɗaɗi bima kanu yakfurun saboda kafircin da suka kasance sun tabbata a kai an yi sifanta kafircin nasu da kana don nuna tamakkunin su a cikin kafirci wato ba sa jijjiga a cikin kafirci ba sa shakka a cikin kafirci ba sa tsoro a cikin kafircin da suke ciki Allah ya kashe mu قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على يعتيم في الأرض غيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين الصلاة الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم ana anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna kace ya rasulullah kace anad'u min dunillah shin zamu kira zamu bauta ma wani ba Allah ba ma la yanfa'una abinda baya amfanar mu idan mun bauta masa wala yadhurruna baya cutar da mu idan mun bar bautarsa wa nuraddu ala aqabina kuma mu koma akan digadigan mu ba'da idh hadana Allah bayan Allah ya shirye mu kalladhi istahawathu ash-shayatin fil ardi hayran mu zamanto tamkar wanda shaidanu suka batar da shi a bayan ƙasa hayrana yana mai dimuwa lahu ashabun yad'unahu ila al-hudatina yana da yan uwa abokai suna kira suna kiransa ya zuwa ga shiriya suna cewa i'tina ka taho ya zuwa gare mu qul inna hudallahi huwal huda kace lalle shiryar Allah ita ce shiriya wa umirna liluslima li rabbil alamin kuma mu an umarce mu da musulun da wato mu musulunta ga ubangijin talikai wannan misali ne Allah madaukakin sarki ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga shi ga mushrikai yayin da suke neman muminai su dawo ya zuwa ga tafarkin su na shirka su bar addinin da suke akai suke kiransu da mummunan suna suna kiransu suna kiransu saba wato asabiun sabawa wato wato waɗanda suke suka ratse daga addinin iyaye da kakanni suka zamanto sun kirkiro wai sabon addini suna ganin waɗannan su ne batattu wa idza marru bihim yataghamazun idan suka wuce su suka yi musu gamzu suna cewa inna haula ila dallun waɗannan lalle su ne batattu saboda haka suke kiransu ku zo ya zuwa ga addinin to shine Allah ya buga misali da abin da zai kusantar ya zuwa ga tunanin dukkan mai tunani da kuma hankalin dukkan mai hankali Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce shin za mu bauta ma wani wani ba Allah ba wanda ba zai baya amfana mu domin wani amfani bautar gumaka za su yi maka ba za su biya maka bukata ba bal idan ma kana gani kuda zai zo ya hau kansu ya sha daga cikin zumar da aka zuba a jikinsu da sukarin da aka zuba ba zai iya kwace wannan zumar da suka sha ba wa in yaslubhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min idan ya dauki ya dauki kudan ya dauka ya tafi ba za su iya kama shi ba za su iya kashe shi ba yau da a ce su wato masu izza ne idan udan nan ya zo ya hau kansu sai a ga ya mutu to amma kuda ya gagare su saboda haka babu wani amfani da za su kawo mana wala ya idan ban bauta musu ba ba za su cuce mu ba shi yasa kaga annabi hud yake ce ma mutanansa yayin da suka ce masa inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu mu dai muna ganin cewar wato waɗansu daga cikin gumakanmu ne waɗansu daga cikin iyayen gijinmu ne suka zo suka shafe ka da mummuna suka taɓa hankalinka shi yasa ka haukace kake wannan magana saboda haka ka zo mu san yadda zamu yi maka magani kamar inda mushrikai ma suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani abu wannan abin da yake zuwa maka wani wato iblishi ne ya zo ya yi rinjaye akan hankalinka mu tattara kuɗi mu maka magani annabi hud me yace ma mutanansa yace fa ajmiu amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaykum ghummatan thumma qudu ilayya wala tunzirun ku hada kanku da ku da mushrikan da ku da iyayen gijin naku sannan kada wani bakin ciki ya same ku akan hada kan da kuka yi sannan ku yi hukunci ya zamanto kan cewa ku dauki raina ku kashe ni kada ku saurara mun idan har kuna ganin iyayen gijin ku za su iya cutar da ni ya musu kalobali. to shine ba za su iya cutar da su ba za su ba za su iya cutar da mu ba idan muka ce mun bauta musu in mun ban bauta musu ba wa nuraddu ala aqabina kuma ma koma akan digadigan mu ar-raddu ala alaqib misali ne da larabawa suke kawo shi na mutumin da ya zamanto cewa yayi doguwar tafiya sannan da ya tafi da yayi wannan tafiyar bai cimma burin abin da yake nema ba sai ya sake dawowa a hanyar da ya bi ya warware wannan tafiyar ta sai ya sake dawowa to haga wannan me yayi in ban da wahala to wannan shine misalin wanda ya bar addini ma bar addinin mu ya zamanto kan cewar mun koma muna kiran wanda ba zai amfane mu ba rashin kiransa kuma rashin bautarsa kuma ba zai cuce mu ba sannan duk abin da muka kulla ya zamanto kan cewa mun warware shi mun dawo baya ba'da da idh hadana Allah bayan Allah ya shirye mu mun zamanto ala bayyina kalladhi istahawatu shayatin fil ardi hayran to ga misalin da Allah ya buga misalin kamar wanda shaydanu wato aljanu suka batar da shi a bayan ƙasa ya zama to yana mai ɗimuwa wannan misali ne a bisa abin da yake na itikadin jahiliya ba tare da tabbatar da itikadin nasu ba ko rashin tabbatar da shi na cewa akwai wato mutum na cewar idan mutane suna tafiya a cikin daji wai aljanu sukan zamanto musu fatalwa in suka zamanto musu fatalwa sai su rinƙai musu wato sai su rinƙai jirkita musu tunani su rikita musu tunani har su batar da su ya zamanto kan cewa ba su san hanya ba to za mu zamanto tamkar wannan wanda aka zo aka ruɗe shi aka musu wato sai aka sanya wato su shaidanin wanda suke to aka mafatalo su ne mushrikai da suke zuwa suke kiran mumini wanda yake akan hanya ake neman ya zamanto yayi ridda shine kamar wanda yake tafiya akan hanya wanda waɗannan aljanu suka zo suka kira shi suka rikita masa tunani suka batar da shi yan uwansa muminai kuma suna ce masa ka dawo hanya ka dawo waɗannan waɗanda suke kiranka ba mutanen kirki ba ne aljanu ne waɗanda za su je su kai ka ya zuwa ga halaka to ya za mu yadda mu zamanto tamkar haka ai dukka mai hankali ba zai yarda ya zamanto haka ba shine Allah maɗaukakin sarki yake kawo wannan misalin domin na farko a gane kan cewar su mushrikai da suke kiran mumine ya zuwa ga ridda laisu ala shay ba akan wani abu suke ba tunda batar da kamar waɗannan aljanu da suke batar da mutan da suke kiran wanda yake wato wanda yake akan hanya su ɗauke shi daga kan hanya su raba shi tare da mutanensa wanda suke su kuma su ne suka san hanya suke akan hanyar daidai kuma ya misalta musulmi da suke kira ya zuwa ga wanda yake nema ga wanda ake kiransa ya zuwa ga bata suna cewa ka taho ya zuwa gare mu ka taho ya zuwa gare mu to za mu zamanto tamkar haka ne mu zamanto wato mun bar shirya mun koma ya zuwa gabata Wannan wannan shine halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al Allah ina neman tsarinka daga wato a wato kwancewar rawani bayan daura shi wato shine kana kan hanya daga baya kuma ka zo ka batta daga baya ka zo ka warware dukkan abin da ka yi. a wata ayar Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala ta takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin kasa kada ku zamanto tamkar wadda take warware warware kadinta bayan yayi karfi ta ɗauki auduga ta kada ta ta ta ta ya zamanto zare mai karfi sannan kuma ta dauki wannan zaren ta warware shi abinda take yi kenan ta daura ta kade ta daura sannan ta sinci to wanda ya zamanto ya yi ridda bayan ya bar addini tamkar wannan ne ko kuma tamkar wanda ya zo ya bi kiran waɗanda ba za su kai shi ko ina ba sai bata to shine Allah ta'ala ya ce <clears throat> wannan istifhami ne na inkari za mu zamanto tamkar waɗannan ba za mu zamanto ba ba za mu zamanto waɗanda yake za su kira wani Allah wanda ba zai amfana musu komai ba ba zai cutar su da komai ba kuma ba za mu zamanto waɗanda za mu koma akan digadiganmu ba ba za mu zamanto tamkar waɗanda wato shaidan ya batar da su suka zamanto masu ɗimuwa ba su san hanya ba bayan kuma da ga shi muna kan hanya ga yan uwanmu suna kiran mu kan mu dawo ya zuwa ga hanya to ba za mu zamanto tamkar waɗannan ba qul inna hudallahi huwal huda sannan ka ce musu ya rasu rasulullah lallai shiriyar Allah ita ce kaɗai shiriya babu wata shiriya in ba ita ba kuma wannan shine halin duk wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ya zuwa ga musulunci wanda duk Allah ya sharraha wato ya yalwata kirjinsa ya zuwa ga imani kuma ya yi ilimi ya fahimci imani zai san babu abin da yake da daɗi irin babu abin da yake da daɗi irin daɗin imani babu abin da yake da wato shiriya da yake da warkar da zuci da yake da wato ganin abubuwa gare-gare kamar wato ilimi na addinin musulunci kamar hanya ta addinin musulunci amma wanda yake cikin kafirci kuma fa sai ɗimuwa yana cikin ɗimuwa shin me ya kawo shi rayuwar nan yana cikin ɗimuwa me zai faru gare shi bayan ya mutu yana cikin ɗimuwa menene matsayinsa dangane da annabawa shin annabawan nan a ce ba gaskiya ba ne annabi ya zo ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kuma aka ce na ƙarshe shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayansa ba a samu wani addini ya samu mabiya kamar yadda addinin sauran annabawa ya samu mabiya ba anya ku al'amarin nan ba haka bane yana cikin ɗimuwa akan sha'anin annabawa yana cikin ɗimuwa akan ranar tashin alkiyama ɗimuwa kan ɗimuwa wanda yake za ta hana shi sakat a cikin rayuwa wanda babu abin da zai maganin wannan ɗimuwa sai Allah ibu wallahu sai wargi da wasa shi ne abin da zai mantar da shi ga wannan abin da yake ciki na zuciyarsa na ɗimuwa to amma shiriyar Allah ko ita ce shiriya domin wanda yake cikin shiriyar Allah baya cikin rikici akan wani abu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul inni ala bayyinati Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qul inni ala bayyinati min rabbi ni ina kan hujja mabayyaniya daga Ubangiji na, wanda babu ko shakka a ciki to amma ya za ka samu wannan sai ka yi ilimi dole sai ka je ka bai sai ka je ka san sai ka je ka fahimci wannan bayyana din sai ka je ka yi ilimi sai ka san alkitabu was sunna sannan zaka zamanto ala bayyinatin min rabbik saboda haka da Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma kul inna hudallahi huwal huda kace shiriyar Allah ita ce shiriya wannan magana ce ta zo daga Allah kuma mai faɗanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya san haƙiƙanin abin da aka sauka a gare shi wannan shaidar kuma ita ce ulul ilmi suke ita ce ulul ilmi suke yi dukkan mai ilimi yana wannan shaida shi yasa Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist duk ma abucin ilimi mai tsayuwa da adalci da gaskiya mai aiki da iliminsa zai yi wannan shaidar cewa shiriyar Allah ita ce shiriya ba wata shiriya in ba wannan shiriyar ba wa umirna li nuslima li rabbil alamin kuma ka ce an umarce mu da mu musulunta ga ubangijin talikai ba a ce ba a ce wa umirna li nuslima lillahi ba ba a ce an umarce mu musulunta ga Allah ba sai aka ce an umarce mu da mu musulunta ga ubangijin talikai domin nan wajen makamin nuna wato wato gamewar rububiyar Allah ne ga muminai da waɗanda ba muminai ba rububiyar Allah ta hau kan kowa da yake ba Allah ba mutane da aljanu da mala'iku da musulmi da kafirai da dabbobi da iska da rana da wata da, bishiyoyi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa alamtar annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب to shine wannan ubangijin talikan wanda kowa ya miƙa wuya gare shi to an umarce mu da mu miƙa wuya ihtiyaran muna masu zaɓi a gare shi domin kowa ya yi istislami ga Allah jalla Ala, kowa ya yi istislami ko kaso ko kaƙi walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha shine wanda yake duk abin da ke cikin sammai da ƙasa ya miƙa wuya a gare shi to umarnin da ake yi mana anan shine mu musulunta a gare shi ikhtiyaran wa tau'a muna masu zaɓi muna masu biyayya shine mu shiga cikin addinin musulunci mu shiga cikin addinin annabawa mu shiga cikin addini da yake shine karɓaɓɓe a wajen Allah wa an aqimus salata wattaqu kuma an umarce mu da mu ku tsayar da sallah aka keɓance umarnin tsayar da sallah daga cikin al'amuran addini da ambato saboda girman sallah da muhimmancinta domin da ita ne da tsayar da ita ne addini yake tabbata wata wattaquhu kuma ku ji tsoronsa wato ku yi shi ne ku zamanto kun kiyaye iyakokinsa wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun shine wanda gare shi ake tayar da ku gabaki ɗayan ku shi shi kadai kuma tabbas gare shi ake tayar da ku domin wannan taukidin yana nufin wato gaskiyar tashin alkiyama wanda yake shine zai sanya mutum ya yi addini wanda duk bai sakankance da sha'anin ranar alkiyama ba to addinin sa ragagge ne addininsa babu ikhlasi duk wanda yake addini don saboda duniya to shine addinin munafiki don saboda ya samu amfanin duniya to shi yasa aka karfafa sha'anin wato tashin alkiyama don shine dalilin yin addinin gaskiya shine dalilin yin addinin gaskiya tsira ranar alkiyama sannan Allah ya sifanta kansa da sifofi na izza da sifofi na ganin girmansa ya wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq kuma shi Allah shine wanda ya halicci sammai ya halicci ƙasa bil haqqi da gaskiya wato ba da wani abu ba ba da wasa ba ba dan ƙarya ta tabbata ba a'a dan gaskiya ta tabbata wa mai yaqulu kun kunu qawluhu alhaq kuma ranar da yake cewa kun ku kasance ka kasance kai abin abin umarni da abin da aka yi umarni da ka kasance kun sai ya kasance qawluhu alhaq zancensa gaskiya ne wannan akwai taqdim wata akhira qawluhu al-haqq yawma yaqulu yawma yaqulu kun fayakun zancen Allah gaskiya ne a ranar da yake cewa kun fayakun babu wanda zai musu wannan magana shine ranar tashin alkiyama qawluhu alhaq magana maganarsa gaskiya ce domin kowa zai amsa yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna in labithtum illa qalila ranar da Allah zai kira ku sai ku amsa kiransa kuna masu godiya gare shi kuna cewa labbaika wa sa'adaika idan ya kira mutane muna cikin ƙarƙashin ƙasa mun zamanto turɓaya babu alamar mu amma idan Allah ya kira mu ya ce kun fa kun mu kasance duk sai mu tashi muna amsa kiransa jalla wa'ala kira ɗaya ne wato a cikin wannan akwai wato a muƙarana na asalin halitta da kuma tayar da halitta bayan mutuwarsu kamar yadda Allah ne ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya kana ganin gwanintarsa a cikin halittar sama da cikin halittar ƙasa irin duk abin da Allah ta'ala ya sanya na asrar a cikin halittarsa yana nuni ga iko cikakke kasan ba wanda zai iya wannan halitta sai mai cikakken iko kuma masani masani akwai ilimi a ciki tun daga shi har yanzu halittar ake karantawa ba a gama karanta ilimin halittar ba har yanzu halittar Allah muke karanta ba mu gama karanta ilimin halittar Allah din ba saboda ka san akwai ilimi a ciki akwai kuma karfi da iyawa to yayi wannan saboda haka to wanda kuma zai yi ranar tashin alkiyama bayan kun mutu bayan mun mutu gabaki ɗaya ya dawo da mu to wannan shi ma abu ne wanda yake tabbas tabbatacce ne magana ce ta gaskiya kuma idan yayi na farko to yin na biyun ba zai zamanto abun mamaki ba ba zai zama gagar ba dau a gare shi ba domin wanda ya na farkon wannan ikon nasa shine zai ba shi ikon yayi wannan na biyu wannan ilimin nasa shine ya tabbatar masa da wato ilimin yayi wannan na biyu shi yasa ya ce wa yau mai shi yasa ya shimfiɗa da asalin halitta kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a waɗansu wurare kama bada ana awwala halƙin nu'iduhu kamar yadda muka fari farkon halitta haka muke mayar da halitta wato na farkon bai zamanto mafi buwaya ga Allah ba ai na biyun bai zama to mafi buwaya ga Allah ba ga na farkon idan na farkon bai buwaye shi ba ta yana biyun zai buwaye shi a fara halitta daga abin da yake babu shine mafi wahala ko kuwa bayan da akwai shi a mayar da shi wane ne ya fi sauki wa huwa ahwanu alai haka Allah ta'ala ya ce wa huwa ahwanu alai wannan mayar da halitta shine mafi sauki a gare shi ya ma na farkon tare da cewa na farkon ba wahala bane amma ga dukkan mai hankali ya san cewa na biyun shine ahwan na farkon da na biyun duk ɗaya ne a wajen Allah babu wani wanda yake zai iya gagararsa amma ga dukkan mai tunani hankali zai nuna kan cewa ai na biyun ma shine a hawan shine mafi sauki bisa wanda yake na farkon walahul mulku yawma yunfakhu fi sur mulki na Allah ne shi shi kadai yawma yunfakhu fi sur a ranar da ake hurawa a cikin kaho ita ce ranar alkiyama mulki na Allah ne shi shi kadai tunda Allah ta'ala yana cewa limanil mulkul yau wane ne da mulki a wannan rana Allah zai faɗi wannan babu wanda zai amsa masa don babu mai amsawar dukkan mutane da suke bayan ƙasa an hura kaho sun mutu waɗanda suka yi saura mala'iku daga hamalatul arsh da su jibrilu da mika'il da israfil su ma duk sun mutu babu kowa kama bada'ana wala halƙin nu'idu kamar yadda muka faru farkon halitta haka za mu dawo da shi yadda yake daga farkon halitta babu kowa sai Allah sannan Allah ya faru halitta to haka Allah zai mayar da duniyar ta zamanto halitta ta zamanto babu kowa sai shi kuma a lokacin ne zai ce wane ne da mulki a wannan rana babu wanda zai an samu Allah sai Allah ta'ala ya ce lillahi alwahidil qahar mulki ga Allah ne wanda yake shi shi kadai mai cikakken iko mai rinjaye akan dukkan wani wani sarki ya Allah zai ce aina mulukul ard ina sarakunan bayan kasa ainal jababira ina jabbirawa ainal fara'ina ina fir'aunoni limanil mulkul yau to waye da mulki a wannan rana lillahi alwahidul qahhar Allah ya amsa ma kansa to shine nan Allah yake cewa walahul mulk nan taqdimin alhabar alal mubtada domin ya nuna ikhtisasi mulki ya keɓanta gare shi jalla yau ala yawma yunfakhu fi sur a ranar da ake hurawa a cikin kaho wannan ya tabbatar mana da kaho wanda yake halitta ne na Allah kamar yadda manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi aka tambaye shi masur ya rasulullah menene wannan kaho ya rasulallah? Ya ce qarnun yunfakhu fihi kaho ne wanda za a hura a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaifa an'um yaya zan shiga yaya zan ni'imtu da rayuwar duniya wa sahibul karni sahibul qarni qad qad وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ فينفخ فيه yaya zan ni'imtu da duniya alhali ma'abucin hurawa a cikin ƙaho ya kama ƙahon ya sa shi a bakinsa ya ɗaga fuskarsa yana duba yaushe za a umarce shi ya hura a ciki sannan ya hura hankalin sahabbai ya tashi suka ce ya rasulallah fa ma za na fa'al au fa ma na me za mu ce Ya ƙulu hasbun Allah wa ni'mal wakil wa 'ala allahi tawakkalna ce Allah ya ishe mu madalla da shi a madogaro kuma ga shi muka dogara wato kenan wannan ita ce magani na wannan tashin hankali shine shiri na wannan tashin hankali shine tanadi na wannan tashin hankali to shi yasa wato halin da annabawa yake daban da mu halin da muke ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kun san abin da na sani la bakaitum kathiran wa dhahiktum qalila da kun yi kuka da yawa da kun yi dariya kaɗan to shi yana ganin wannan sahibul hut shine israfil mala'ika israfil yana daga cikin mala'iku da sunan su yazo a cikin alkitabu was sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi da daddare zai yi sallah yana buɗe addu'ar sallarsa da addu'a da ke cewa Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatirar samawati wal ard alimal ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al haqq bi idhnik innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim ya ambace shi to Israfil shine sahibul hut kamar yanda yazo a cikin hadisi shine wanda yake rike da wannan kafa wanda za a umarce shi zai hura a cikinsa ya zamanto kowa da kowa ya mutu kowa da kowa zai mutu idan ya ji wanda duk yake a bayan ƙasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wanda yake ya shimfida ya shimfiɗa yadi zai saya yadin da bai ɗauka ba kenan kuɗin da bai bayar ba kenan aka hura kaho ya faɗi ya mutu wani ya ɗauki loma zai kai bakinsa tsakaninsa da wannan lomar sai dai ranar alkiyama ba zai kai ta bakinsa ba daga anyi kuma ba wannan shine wanda yake babu wanda ya san wannan lokacin la mala'ika wala manzo ballantana wani aljan ba wanda ya san wannan hatta shi israfil kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin yana cikin sahih muslim shi kansa yana sauraro mata yi umar yaushe za a umarce shi ba an gaya masa bane yana kirgawa ya cewa to lokaci ya kusa lokaci ya kusa yana jira sai umarnin ya zo masa daga Allah jalla wa ala don babu wanda ya san wannan lokacin tunda har shi ma har shi ma mai mutuwa ne har shi ma da zai hura kowa ya mutu shi ma mai mutuwa ne to wannan shine yake tabbatar da mulki ga Allah jalla wa ala to kuma wannan mulkin shine zai tabbata a wannan rana to Allah yake gaya mana mu ga wannan kasaita ta Allah mu ga wannan girma na mulkin Allah mu ga wannan isa na mulkin Allah mu ji tsoronsa alimul ghaibi wa shahada masanin gaibu kuma masanin abin da yake a bayyane al-ghaib shine duk kullu ma gaba anka duk abin da yake ya buya daga gare ka to kuma gaibin Allah yawa gare shi mai rintsi mai rintsi ne saninsa yana daga cikin rintsin sanin gaibin Allah ilimin sa'ar alkiyama da ba ta da wani alama da ba ta da wani lokaci wanda yake wani ya san shi kuma wa shahada kuma abin da yake bayyane sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustahfin bil layli wa saribun bin nahar wa huwa al-hakim al-khabir kuma Allah shi gwani ne al-khabir masani mai cikakken sani al-hakim shine wanda yake baya abu dan wasa kuma baya abu dan wargi baya abu dan wauta dukkan abin da Allah ta'ala ya akwai gwaninta alamar hikimar Allah jalla wa ala shine ka duba halittarsa ka duba halittar Allah sai ka ga hikimar Allah duk abin da ake karantawa wanda suke zuwa suna karanta ilimin halittar dan adam da ilimin halittar sararin samaniya da ilimin halittar abubuwan da ke bayan kasa ba abin da suke nunawa sai gwanintar Allah sai hikimar Allah kuma wato ko da baka tsaya kayi zurfin ilimi ba hikimar Allah bayyanan naci hikimar Allah a bayyana take a cikin yanda yake abubuwansa ka gani yanda Allah madaukakin sarki yayi tsarin wato halittar rayuwar ɗan adam ka tsaya ma ka ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya ka ka zamanto kai mai mantuwa ne hikimar da ke cikin wannan inda baka da mantuwa ba za ka iya rayuwa ba inda baka da mantuwa ba za ka iya rayuwa ba don in ka tuna abin da ya zamanto in ka tuna zafin yanzu da lokacin da aka yi wa mutum mutuwa zafin wannan da bakin cikin mutuwa inda a ce haka zaka dawoma a cikin wannan zaka iya rayuwa to kaga da Allah madaukakin sarki ya maka wannan ya sanya ka kana mantawa ya sanya ilimin ka takaitacce ne ya sanya ilimin ka takaitacce ne abu da yawa ya rufe maka daga ciki baka sani ba wanda da ka sani ba za ka iya rayuwa ba inda ka san abin da zai faru da kai gobe ba za ka iya kaiwa goben ba to amma Allah madaukakin sarki maka hijabi to irin waɗannan da zaka rinka tunani abubuwa da za su rinka faruwa da kai a rayuwarka kana ganin gwanintar Allah a ciki zaka tabbatar da kan cewa Allah shine alhakim to hatta a cikin yadda Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwa kan cewa za ta zo ta ƙare kuma tashin alkiyama din ya zamanto kan cewar ba yadda za a yadda za a mutu din lokaci ɗaya ne wanda duk suke sauran bayan ƙasa duk za su mutu kuma da horawa a cikin ƙaho duk akwai gwaninta a ciki akwai hikima a cikin wannan wata hikimar ba za ta taɓa bayyana ga mutum ba sai ranar alkiyama kamar yadda aka rubuta daga sayyidina ali alƙadar qaddara sirri ce ta Allah ba ta bayyana sai ga mumine a cikin aljanna kan tashi kana ta neman abu kana ta neman abu kaga baka samu wannan abun ba kai bakin ciki kai bakin ciki ba za ka taba gane me sirrin da Allah ya hana ka wannan abun ba sai in Allah ya yi kai mai rabo ne a cikin aljanna sai ka gane sirrin sai ka ce ka ashe abai abun haka yake to sai ka gane gwanintar Allah to so ake yi ka yi imani da Allah